من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ɗaya ga watan disamba kenan ma'ana ɗaya ga watan sha biyu shekara ta 2002 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wato sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama yau kuma za mu tashi wato ainihin farkon aya ta goma kafin haka akwai mai tambaya da ya ce ya taba ji na faɗa a cikin wani kaset ɗina cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai yi wuturi raka uku yakan yi shi a ɗaya daga cikin sufofi guda uku ko dai ya yi raka'a biyu ya yi sallama sannan sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya yayi sallama ko kuma wani lokacin ya rakawo'i guda uku a haɗe ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe ɗin ya zauna ya yi tahiya ya sallama ko kuma ya raka'a biyu ba zai sallama ba sai ya tashi sai kuma ya kawo raka'a ɗaya sannan ya zauna ya yi tahiya kuma sai ya yi sallama lallai na faɗi haka kuma idan ka duba cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Qiyam Ramadan zaka samu wannan illa iyaka guda biyun su suka furin jaye wajen inganci sama da shi na ƙarshe da na ambata ko dai mutum ya raka biyu ya tahiya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka daya ya tahiya ya sallama ko ya raka uku a haɗe domin shi wancan na raka biyu a ba tare da sallama ba sannan a kawo ta uku duk da an tattara an inganta hadisin to amma kuma shine marzuhi ko kuma shine mafi karancin abinda annabi yayi abinda dai firin jaye guda biyu wannan kuma yake cewa a jiya bayan an tashi sallah wannan su rika rubutu wanda zan iya ganewa da Allah wanda ba zai wahalar da ni ba sosai wani ke tashin akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da faɗan subhanallahi a cikin sallah idan liman ya yi kuskure a sallah ko kuma sai dai in bai yi sallama ba ne kaɗai ma'ana idan liman ya yi kuskure a cikin sallah cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah ko ketare wani rukuni cikin rukunan sallah za a faɗakar da shi kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama to amma idan abin da ya shafi karatun alkur'ani ne za a tunatar da shi ne karatun ba subhanallahi za a yi masa ba idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan idan ya kasa tunawa shi kuma sai ketare ya ci gaba da aya ta gaba idan ya ketare wata aya kuma sai a dawo da shi baya idan da aka dawo da shi baya ya dawo yayi ta shi kenan in bai dawo yayi ta ba kuma daidai zai sallah ta yi tun da shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba sun lalle ne mata su rinka asirta karatunsu a inda ake bayyanawa na jin mun sha faɗin wannan wa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata dai dai wa da suke sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata in ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncin su ɗaya da haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace ma ta bayyana yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta sai dai abinda malamai suka ce idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al ajanib ar rijal al ajanib za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba ba mijinta na aure ba ba kuma yan uwanta muharramanta ba to za ta daga muryarta ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta don saboda kada sautin ta ja hankalin wani idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya na rana sallar azhar zai mata kasar ne akan hanya ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallah din karfe biyu ko biyu da rabi kasar zai mata dan a lokacin lokacin ta bai fita ba wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna za mu tashi kamar yadda na faɗa kan aya goma ubangiji ta ala ya ce mai a aya ta goma innal ladzina kafaru بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وبنجد إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafurta lan tughliya anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su wadatar da su ba wala auladuhum haka yawan 'ya'ya ko dangi ba zai wadatar da su ba min Allah daga azabar Allah sai an wani abu babu abin da dukiya za ta wadatar da mutum ranar tashin kiyama haka yawan yaya ba zai wa mutum amfani ba a ranar tashin kiyama matukar ya kafirce ma Allah a rayuwarsa ta gidan duniya wa ulaika hum waqudun nar wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nar su ne makamashi na wuta ma'ana da su wuta za ta rinka haɓaka ta kama innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun lalle ku kafirai haɗa da abin da kuka rinka bautawa na duwar watsu da itace da kuka sassaka da hannayenku ba Allah ba wato ku ne makamashin wutar jahannama shine wa ulaika hum waqudun nar sune makamashi na wutar jahannama Allah ya tsare mu kada abi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan fir'auna wal ladzina min qablihim da waɗanda suke kafin su waɗanda suke kafin su kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen adawa da mutanen samudawa duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin fir'auna yanzu shine ka da'abi ali fir'auna kamar yadda ubangiji ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su cikin kafirai kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai ubangiji ta'ala ya kama su bi zunubihim wato da zunubansu da aka ce kazzabu bi ayatina da sai a ce fa akhadnahum bi dhunubihim domin bi ayatina dan ya kasance bamiri din gaba ɗaya ya tafi ala wasiratun wahida to amma a cikin alqur'ani akwai at fil asalib wato kawo uslubi fanni fanni wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan sai a koma kan wanda yake nan wani lokaci akan wanda yake nan sai a koma kan wanda baya nan wani lokaci bamirul ghaiba wani lokaci bamirul khitab wani lokaci bamiri na mufrad wani lokaci bamiri na almu'azzimi nafsahu wannan duk at-tafannun ne fil asalib wato kazzabu bi ayatina ba ce ba kazzabu bi ayatin lahi fa akhadhahumullahu a madadin fa akhadnahum kuma wato tafannun ne fil asalib fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka kafirce ba sai ce قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد لوكسن ده النبي صلى الله عليه وسلم آيات نصر كان كافرا مكة آيات بدر da rundunar mutanen da suke ɗari uku da goma sha ya ci nasara a kan mutanen da yawansu ya kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya a daidai wannan lokaci sai yahudawa da ke makka a da ke madina suka rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya ruɗe ka dan ka yaƙi waɗansu wawaye kidahumai waɗanda ba su da ƙwarewa ta fuskar yaƙi inda mu ne ka ci karo da mutu da an yi karan batta da ka san lalle ka haɗu da mazaje wato yahudawan madina kenan daga cikin gidan banu quraiza ko banu kainuka ko banu nadir suke faɗa manzon Allah irin wannan batun wai da da su aka yi faɗa to da an san an yi fada da zaratan sojoji waɗanda suka kware ta fuskar yaki amma dan kawai ya ci nasara akan waɗanda suke dahumai mutanen makka sai ya ɗauka kawai wannan na nuna zai ci nasara akan sauran sai Allah ce qul ka ce lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta sai da su satughlabuna da sannu ku din za a ci nasara akan wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tara ku a kora ku zuwa wutar jahannama ranar tashin kiyama wa bi'sal mihad tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama lafazin almihad yana nufin shimfiɗa wurin kwana tir da wurin kwana ko tir da mashimfiɗi in ya zanto mashimfiɗi ne na wuta wato kaga a nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani bayar da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya faru kamar yadda qur'anin ya faɗa a daidai lokacin da aka ce satughlabuna ai ba a riga an ci nasara din akan su ba amma karshe aka zo aka ci nasara akan su aka kori banu nadir daga madina gaba daya huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhasr ma zanantum an yakhruju ko musulmi ba ku tsammanin za ku iya fitar da su wa zannu su yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum min Allah sun yi tsammanin cewa ganuwa da suke da ita da suka kewaye garin su ko ungotu ta isa ta tsare su daga azabar ubangiji amma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ubangiji sai zo musu ta inda ba sa tsammani suka rinka rusa gidajensu su da kansu kuma da hannayen mummunai yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin a wata qira'a yukharribuna buyutahum kaga at-takhrib rusa gidaje gaba daya sai Allah ce fa'ata biru ya ulul absar ku sanya lura ya ku masu basira an fahimta ko in ba haka ba yahudawan banu nadir ba sai tsammanin manzo Allah zai ci nasara akan su ba haka banu kainuka aka ci nasara akan su haka banu qurayza aka ci nasara akan su wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba wa فريقا ardahum wa فريقا wa أرضهم wa وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا duk gaba da aka karu da wannan kalmar ta satu gulabuna da sannu za a ci galaba a ku ai da ya kamata da hakan ta faru su yi kalmar shahada inda Allah ya so ya tarfawa garin su nono da da hakan ta faru sai ce lallai qur'ani gaskiya ne abin da ya faɗa gashi abin ya faru da kawai sai su furta kalmar shahada ina fata an fahimta amma ubangiji ta'ala bai yi nufin su da shirya ba da haka sai kasance sun doge akan kafirci tatughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad sai Allah ta قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في قد كان لكم آية حقيقة وتعلامة قالوا ما تاكسن شيء أبريكو كوم مني في فئتين التقتا dangane da wata tawaga guda biyu iltakata da suka yi karan batta da juna suka haɗu aka yi gumurzu a filin badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya tawagar tana yin yaƙi domin yaɗa kalmar Allah wa ukhra kafiratun ɗaya tawagar kuma kafira ce yarawnahum mislaihim ra'ayil ayyin yarawnahum su mummunai suna kallon kafirai mislaihim kamar suna rubin su mummunai din har sau biyu ra'ayil ayni a gano na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha waɗansu malaman suka ce yarawnahum su kafirai suna ganin mummunai din mislaihim kamar sun ninka su yawa sau biyu ra'ayar aini a ganin ido wato kamar ubangiji ta'ala ya kambama yawan mummunai a idanun kafirai don hakan yanzu sanadiyya na tsorata da firgicin kafirai da zaran ko ka firgita a filin yaki to ka bayar da rabin nasara ga abokin adawarka sai ya yi kokari ya karasa rabin da kansa tsoranka da zaka ji na abokin adawa ba shi wani rabin nasara ne to shine hikimar ubangiji subhanahu wataala na sa musu a ganin ido su ga ne kamar ninki biyu ne amma a gaskiya yadda ayar take yadda dai ayar lamirin zai fi tafiya daidai ya zanto cewa mummunai ne suka ga kafirai ninkin su har sau biyu domin mummunai ɗari uku ne da goma sha kafirai ko sun kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya kaga sun ninka su ma har ma sama da sau biyu ra'ayil aini a ganin ido kenan a nan gurin akwai mu'jiza ta alkur'ani mai girma na farko dai Allah ce kad kana lakum aya lafazin aya yana nufin alama a larabci wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum ay inna alamata mulkihi alama ita ce aya kenan kharajna minan naqabaini la hayya misluna bi ayatina nuzdil liqaha al-matafila bi tina ai bi alamatina nuzjil liqaha al-matafila lafazin aya yana nufin alama amma a cikin alqur'ani mai girma akan kawo lafazin aya ana nufin majmu'atun min al-kalimat laha bidaya wa nihaya tusamma fasila wato adadi na kalmomi wanda suke da farko da karshe karshen ana kiran da suna fasila kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya الرحمن الرحيم آية maliki yawmiddin aya kowanne daga cikin wannan sunanta aya sannan akan kawo aya a cikin alkur'ani mai girma ana nufin abin da ido zai gani a sararin sama ko ƙasa wanda zai jagoranci mutum wajen imani da Allah kamar sama aya ce ƙasa ma aya ce saukar ruwan sama aya ce hudowar rana zuwan dare zuwan yini dukkan wannan ayoyi ne wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun sannan akwai aya da ma'ana al-mu'jiza wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al albani Isra'il iz ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la azunnuka ya Musa maskura lafazin ayat ana nufin mu'jizat kad kana lakum aya hakika wata gagarumar alama ta kasance a gare ku da ke nuna gaskiyar mamune da karyar kafirai tifi a tainil takata a cikin tawaga guda biyu da suka hada da juna fi'atun tuqatilu fi sabilillah ba a sa mata suna ba sai aka ce wata tawaga mai fada dan Allah sai aka kawo sifa ba suna ba wa ukhra kafira ita kuma ɗaya tawagar sai aka ba ta suna ba a kawo sifarta ba ina fata an fahimta fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun wato tawagar farko tana yaƙi dan Allah wata tawaga ce take yaƙi dan Allah a siffarta yaƙinta dan Allah take yi ita cewa tawagar mu'minai to nan gurin kuma ukura kafira wannan tawagar ta kafare an ba ta sunanta amma ita ba a faɗi danwa take yaƙi ba ina fata an fahimta dan Allah take yi allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if wato mu'jizan qur'ani nan sai ba da suna bai ba da sifa ba nan sai ba da sifa bai ba da suna ba a nan inda aka kawo suna wato sai ka ɗauki kishiyar sunan nan wa ukura kasira sai zanto wannan kungiyar ta farko ita ko mece ce fi'atun mu'minatun kenan tukatu da sisa gidan to a nan gurin kuma da aka ce wa ukura kasira ba a faɗi siffarta ba sai ka ɗauko kishiyar kungiyar farko fi'atun tukatu sisa gidan wannan ta biyun ta zama mai me sisa gidan sabilillah wannan shine abin da ake kira da fa'atabiru ya ulul absar ku sanya lura game da ayoyin alqur'ani dan ku kalato ma'anoni da ke karkashin kowace aya wa ukhra kasiratun yarawnahum mislaihim ra'ayil ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa a cikin suratul anfal yace iz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kaseeran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr walakin Allah sallam innahu alimun bi zati sudur wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allah turja'u al-umur ku da abin da aka ce a wancan ayar a nan gudan an ce mummune suna ganin kafirai rubin su har sau biyu ra'ayil a ganin ido a can gurin sai aka ce wa iz yuriquna wa ila ka ji abin da aka ji a wancan ayar a nan gudan an ce ya rauna hon mislaihim mummune suna ganin kafirai rukun su hasso bi wani ayyul aini a ganin idon a kan gudan da aka ce wa iz yurikumuhum ku tuna lokacin da Allah ya rauna muku yawan kafirai dan wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi ayunikum yayin da kuka hadu da su sai Allah ya nuna muku su kalilan ko ɗan kaɗan ne wa yukallilukum fi ayunihim ku kan ma sai aka nuna wa kafirai ku din ɗan kaɗan ne da ya kada yallahu a wurin kada hukuna a nan gudun kwaye sai yarona gwamnati na ibrahim ai ina magana mai tsaye da tana kan an ce yan kaɗan aka mai da su a nan gudun gashi kuma ƙwararren da ya sashi ta baya wani sashi ina fata an fahimta kuma nan gudun karka ce barci ne sai ce da gwamnati na yau ra'ayi al'aini ra'ayi al'aini wato kaga ba barci take ba ba a mafarki ba ne ba suna ga wannan ganin ido kan haka ne kafirai sun rasa musulmai yawa to shi ne malamai suke cewa wato da farko da mamunai suka hango kafirai din wato sun gansu ne a daidai hakikanin yadda ya su yake wato sun nuka mummunai har sau biyu har ma sama da sau biyu ina ba za mu fahimta amma da aka fito fili za a yi mubaraka sai ubangiji ta'ala domin ya karfafa mummunai bisa ga ka'idar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai ya mayar da kafirai da suka zama kasar a idon ne don wannan ya ba su kwaron gwiwa wajen yakan kuma su ma kafirai din sai aka mayar da mummune ma suka kara zama yan a kan idon su don su kuma su sa rai lalle sosai a haɗu din da Allah sai yawmal furqan sai yawmal takal jama'a ne lalle wa ake fa'i tsakanin karya da gaskiya tsakanin janudallahi wa da tawwab to idan haka kowa idan ya ga dan uwansa ya yi masa yawa da yawa kila ya gudu amma idan ka kankanta maka shi sai ka ga cewa wankin hula ne ba za ka yadda kai ka dare ba ba kai maza ka kara ka ga ko ba haka ba wato wani ba ce ba da ba tare da an sha wahala ba li yaqdi Allahu amran kana mafsula dan Allah ya gaddar da al'amuran da tuni dama an riga an kaddara shi ko lokacin ake jira domin abin ya faru wa ila Allah turja'ul umur يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وابق يا أخي سكب ده فضل أسباب والنصر دي yanzu an riga an gama wadda yadda wanda take da kimsan sai aka ci gaba da basu labarin ga kuma sinadarin da take ake cin nasara na farko asaba tabbatuwa ta yadda babu boduwa sannan kuma na biyu ambatan Allah sannan kuma da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sannan kuma hakuri sannan kaza ta aka sannan rashin girma kai ko mun yi wa kusurka ce ai yau kan lalle sai mun ci nasara a ku dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji yana karfafar wanda ya ga dama da nasara kaka. inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin hakan la'ibra akwai izra da wa'azi da fadakarwa li ulil absar da ma'abota basira Allah ta ba cikin ma'abota basira Allah ya

ubangiji ce bayyana linnasi an kawata wa mutane tubbun shahawati san abubuwa na sha'awa dangin kayan sha'awa minan nisa daga cikin mata wal banina da yaya wal qanatir al da dukiya a bar tarawa wato al dukiya mai yawa kenan al wanda an tara da yawa kenan min zahabi da azurfa ta zinariya wal kabba da azurfa wal khayl musawwama haka an kawata wa mutane san dawaki al musawwamati wato idan an ce ina ya zanto min as sawmi ne as sawmu wato bisiyin wal waw wato shine ar kenan sai zan to wal khayl musawwama kiwo ta tun dawaki an gane ko sun sosai mutum dan adam hakan na birge shi ya fito ya ga garken dawakin ga sunan gurin wato kosassu suna kada jelin su wato suna haliliya abin da ba shi sha'awa ko ba da bane ba alkhair al-musawwama kenan wadansu malaman suka kai al ma daga asuma ima bisin idan an ce asumatu a larabci ai al-alamatu dawaki wadanda ake sa musu alama saboda su a da dawaki irin wani dokin da ake jin wanda ake ji da shi wanda ya fice a cikin sauran dawaki akan sa masa wata alama akan goshi da ka ganci ka san ba da bani shine wal khair wal sawwa wadan suka ce a shine at-tahdil wato faran goshi da doki ke da shi da falar kafa tare da cewa dokin ja ko baki ne amma ga shi da farin goshi da jar kafa shi ne khair wasu sawwa baki yawanci wannan launin ya fi burgewa cikin dawaki sama da ita kuma ita ɗaya ta ko ita gaba ɗaya ai dan so ya alfari da wal an'ami da kuma al an'am shine dabbobi na gida tumaki da awaki da shanu da kuma raƙuma sune al an'am wal har lafazin al har masdar ne na harasa ya harisu harsan idan mutum ya noma kasa akan ce harasa yana cikin noman sai a ce ya harisu shi noman kansa alharsu to amma sai aka ari karmal alharsu daga ma'anar noma din zuwa ga abin da ake samu in an yi noma al kenan masdar ne amma abin da ake nufi da shi ismul maf'ul bi ma'ana al abin da aka samu a noma ina fatan kuna fahimta Allah ce zalika mata'ul hayati dunya waɗannan duk kaya ne na morewa a cikin rayuwar duniya su mata din da 'ya'ya da dukiya da kuma zinari da azurfa da kuma dawaki ɗaurarru da kuma dabbobin gida sannan kuma da amfanin gona zalika mata'ul hayati duniya. waɗannan kawace ko kaya ne na jin daɗin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab ubangiji Allah madaukakin sarki a wurinsa ne kyakkyawar makoma take waɗannan ababai mallakar su ko san su ko sha'awar su ba wai kawai daga kaso su bane zai zama abin zargi ka zama abin zargi an gane ko san mace ta halalta aure wannan kamala ce ma ta ɗa namiji ɗin ya zanto yana san mace ta aure kuma yana sha'awar mace ta aure rashin kamala ne tawaya ne a ce wani baya da sha'awar mace kar ku ɗauka wannan kamala ne waya ne a fagen mazaji ina fata an fahimta amma so da yake zama na zargi san mace dan mutum yayi zina da ita dan yi fasikanci da ita dan kawai yayi kawance da ita ba tare da aure ba wannan shine so na zargi an fahimta ko amma so na aure ai manzon Allah da kansa ya bayyana cewa mafi kyawun arzikin da dan adam ke ajiyewa a gidansa shine mace ta gari wadda idan ya kalle ta yayi farin ciki in ya umarce ta ta yi masa da'a in baya nan ta tsare dukiyarsa ta tsare mutuncin kanta manzo Allah ya arzikin duniya ba wanda yafi wannan da haka ke cewa a cikin ababai da kuke kokowa a duniya ba abin da yafi burge ni irin wannan mace saliha ta gari sai kuma turare haka manzo Allah ya ce mace saliha ta gari da turare na jin wannan hadisi ya shafi malam sa'idu ko saboda turare malam sa'idu ko da lokaci akwai turare wato mace saliha ta gare turare kaga a nan gurin kaunar mace din ba shine ke zama abin zargi ba an fahimta ko ha kuma idan ka dauki albanin kaunar 'ya'ya kaunar yaya ba ta zama abin zargi amma lokacin da suke zama abin zargi ka samu ka tara ka kasa musu tarbiyya ta addini ka samu ƴaƴan da za su zama shugabannin ka su za su faɗi me za a yi a gidan wanda ya dace da wanda bai dace ba kai kuma duka biye musu akan wannan ka samu ƴaƴan saboda biya musu bukatunsu na ci da sha da sutura da kayayyaki da tufafi na yayi ka je ka faɗa cikin haram kawai don ka biya bukatun ƴaƴanka to wannan su ne ƴaƴa da san irin wannan ƴaƴan sai zama to zargi a shari'anci an fahimta ku to haka kuma abin da ya shafi wato alqanatirul muqantara dukiya mai yawa dan mutum ya so dukiya ba laifi yayi ba amma san dukiya ta hanyar haramun san dukiya da aka tara ta hanyar haram ai manzo Allah ya ce ni'ma almalu salih lil abd salih madalla da dukiya ta gari a wurin bawa salihi na gari dukiya ta gari wanda aka samu ta hanyar halal a wurin bawa na gari wato ainihin shine bawa wanda yake yin aiki na alkhairi da wannan dukiyar irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka irin su Usman bin Affan ai ga wurtaccen mai kuɗi ne an yi odar kayan abinci daga kasar sham an kawo madina ƙananan 'yan kasuwa sai su samu usman bin affan mai son tan guda a bashi mai son tan biyu a bashi mai son tan uku a bashi shi ma ya ci riba shikenan abinci ya taho ga lokacin kuma abinci ya ƙare a madina ƙarrab ba abin da zai so sai oda da usman bin affan sai 'yan kasuwa suka je suka tare shi shikenan ana so ya bayar da farashi nawa zai sayar da kowane tan me yake so ya ci na riba me zai samu sai su taya sai ya kara sai su taya sai ya kara ka ci haba wata wanda amfani duk madina kuma dai ba wanda zai baka farashi sama da wannan in zaka sayar mana ka sayar mana in ba zaka sayar ba mu hakura sai ce wallahi akwai wanda zai bani sama da wanda kuka bani wane ne ke ce ubangiji subhanahu wataala zan raba talaka fi sabilillah tunda ana yin wa kowa zai dauka kyauta masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sulhabatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha Allah ba yana ninin ka ninkin da Allah zai har sau ɗari bakwai waye zai ninka mun sau ɗari bakwai cikin ku abin da kaga fahimtar nassi kenan wato madalla da dukiya ta gari a wurin bawa wanda yake na gari lokacin da ake cikin yunwa sai ya samo abincin sai ya sauke farashi waɗanda ma ba su da iko talakawa ya ba su kyauta ya ba su sadaka masu ikon saya ya sauƙaƙa musu farashi ba tare da sun sha wahala ba amma idan mutum ɗan jari hujja ne wanda yake rayuwa da jinin talakawa da guminsu shi bi yake kasuwa ma in ya ga abin da arha ya ƙara sayewa ya aji har sai babu a kasuwa gaba ɗaya sai ya zanto shi ne zai faɗi yaya farashi zai kasance a kasuwa to irin waɗannan babu imani tattare da su babu tausayin talakawa tattare da su kuma Allah ba zai sanya wa dukiyoyinsa albarka ba wanda yake bukatan Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka shine wanda yake jin tausayin bayan Allah irin yadda Usman dan Affan da haka kuma idan wani abu ya tashi na taimakon addini sai ga mutum ya kashe dukiyar irin yadda Usman ya yi lokacin da za a tafi yaki ya kawo raƙumi ɗari ya kawo wannan ya saye wata rijiya katuwa a wurin wani bai ya ce a sha ruwan fi sabilillahi ya kawo dukiya mai yawa manzan Allah yana jujjuya dukiyar yana cewa ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba zai hana shi shiga aljanna ba yayi duk abin da zai daga yau kan sai ya shiga aljanna to kaga ni'mal malus salih للعبد الصالح to idan da masu dukiyar mu za su fahimta ka ba sai su ce maka talaka ba amma a ce ana cikin azumi gero ya tashi sukari ya tashi komai ya tashi sannan kuma sallah ta zo a tamfa ta tashi yadi ya tashi komai ya tashi haka kawai wa da azumin ku ba mutane wahala a zo sallah daidai lokacin da Allah ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna a daidai lokacin da za ku yi kabbara kuna masu neman yafiyar zunubanku ku gode wa Allah kan ni'imar da ya muku kuma a daidai lokacin kuma za ku musguna bayan Allah sai ku ce ko kuma Allah zai ji tausayin ku abinda Allah ya bayar na ka'ida ta harshen manzansa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan ku ji tausayin wanda ke kasa domin wanda yake sama ya ji kanku ya ji tausayin ku to ku ku ji tausayin wannan maballantana wanda ya ji tausayin ku ma'ana idan ba ku ji tausayin sa ba shi ma ba zai ji tausayin ku ba dan irhamu fi'il al-amr ne kaga talab ne yarhamkum man fi sama jawabu talab ne in kun yi wannan zai muku wancan in kuka ki yin wannan shi ma ba zai muku wancan ba to da haka ya kamata mutum ya sauka duk wanda ya san ya tafi gero yanzu kaga yanzu dai 27 ga wata in ma me kai kai bayan Allah dai sun yi azumin su kuma insha Allah Allah ya karba ya rage naka kai kuma magani ka tafi lahira da kudin ka tashi gero ka tashi sukari ka tashi komai ka tashi gishiri ka tashi magi komai ma sai ka tashi shi ya kamata mu ji tsoron Allah lokacin da ya riga ya wuce kuma dai karshen tuka tuka shine tik ka tara dukiyar kuma dole kuma watan wata rana dauke ka je a binne ka nan an saka ma kasa abinta wanda an ka tsira jikinta an ka raya burbushinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba nan ka riga ka gama bayan Allah ba za su yi maka addu'a ta gari ba don baka ji tausayin su ba da haka kar mu yadda duniya ta ruɗe mu san dukiya ya ruɗe mu ya makantar da mu ya bebantar da mu ya kurmantar da mu kowa na san dukiya amma ya sassa ta hanyar halal kowa na san dukiya amma ya sassa ta hanyar da Allah ya tsara ba san dukiya irin na yan mulkin mallaka ba ba san dukiya irin na yan jari hujja ba wanda kullum su kaɗai suka sani daga su sai kawunan su ba sa jin tausayin bayan Allah wannan kuskure ne haka kuma san dawaki yakan zama abin yabo yakan zama laifi yaushe ne san dawaki ke zama abin yabo ga mutumin da ya sai ɗaurarrun dawaki don saboda ko ta kwana na jihadin musulunci wannan a kowace rana ma lada ake bashi saboda kiwata dokin da yake yi don ubangiji ta'ala cewa iddu lahum masatatun min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون kaga yace riba khayl daulalun dawaki wannan a kowace a kowane yini lada ake biyo mutum kishiyar haka wanda ya sai daulalun dawaki lil fakhari wal dan alfahari dan takama a ce shi yafi yawan dawaki in ba shi sarki ne na gargajiya ko wani hakimi ne ko wani lawani ne ko wani attajiri ne da ya bunƙasa yana son shi ma sai ya tara dawakai din a gidansa kuma ya kasance yin hakan kawai dan yi alfahari da wannan shine manufarsa to a kowace rana dokin ya kwana yin zunubi yake taruwa a gidanka yadda wancan kullun lada wannan kuma kullun zunubi alkhairul musawwamatu wal an'ami wal harth haka mallakar shanu da raƙuma da tumaki da awaki ba laifi bane amma abin da yake laifi a mallake su ba a fitar da haƙƙin Allah ba ba a ji tausayin bayan Allah ba ba a fitar da zakka ba ha kuma amfanin gona mallakar sa ba laifi bane ba hasali ma cikin abubuwa da ake a samu lada akwai noma dan ba a tabewa cikin harkar noma tunda manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya shuka wata shuka ko ya dasa wani shi ba abin da zai ci daga wannan shukar mutum aljan kwaro tsuntsu dabba face sai ya zanto kamar sadaka ce mutum ya gabatar shi da hannunsa ma'ana mutum ya yi da kyakkyawan niyya shine abin da ake bukata da noma da kiwo al'amura ne masu albarka kuma su ne suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya duk ƙasa komin kuɗinta in dai ba ta iya noma abin da za ta ci sai ta nemo daga waje har yanzu sunan ta sallakar ƙasa amma duk talaucin ƙasa in dai za ta iya noma kashi saba'in zuwa tamanin na abin da za ta ci to wannan ƙasa sunanta ta mawdaciyar ƙasa da haka ashe noma ba kuskure bane ba amma mutum yayi noma yake fitar da haƙƙin Allah a ciki shine abin da yake kuskure Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take sai Allah ce قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بنجد قل كتي دسو أنبئكم بخير من ذلكم shin ba zan ba ku labari ba dangane da abin da ya fi wanda ya wuce baya alkhairi zalikum ishara ne zuwa ga almazkur ababen da aka ambata na A الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث bazan ba baku labarin abin da yafi wancan ba abin da yafi mata abin da yafi ƴaƴa abin da yafi dukiya abin da yafi komai da muka ambata baya din can idan kuna son ku san abin da yafi wannan lillazina taqaw zai tabbata ga dukkan waɗanda suka ji tsoron ubangijin su inda rabbihim a wurin Allah ɗin, zai tabbata gare su jannatu. aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda kolamu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha za su dawoma a ciki ba mutuwa ba tsufa wa azwajun mutahhara kuma Allah zai arzuta su da mataye tsarkaka bisa ga tsarki irin wanda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul baqara a farko farkonta wa ridwanun min Allah kuma za su dace da yardar Allah subhanahu wa wallahu basirun bil ibad ubangiji subhanahu ta'ala yana ganin abin da bayinsa suke ciki kuma yana musu kididdigar maganganunsu da ayyukansu dan ai musu hisabi kai ranar tashin kiyama allazina yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu na amanna lalle mu mun yi imani da haka faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu mana wa qina azaban nar kuma ka tsamar da mu azabar wuta wannan yana daga cikin siffa ta waɗannan bayi na gari faɗin haka sannan sai Allah ya sake siffanta su da ɗan siffofin yace as-sabirina su ne masu hakuri haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen barin saɓo haƙuri kan jarraba da Allah ke jarrabar mutum da waɗansu matsaloli na rayuwa wato kaga hakuri kashi uku kenan dan sai in mutum yayi hakuri ne zai iya Allah da'a cikin abin da ya wajabta masa sai kuma in yayi hakuri ne zai iya hakura da aikin saɓo tun da galibi aikin sabo abin da zuciya take so ayyuka na da'a da dangin wajibai abin da dukiya ba zuciya ba ta so to sai mutum ya lallashi zuciyarsa ta yi abin da ya kamata sannan kuma sai ya ba ta hakuri sannan ta daina san abin da yake saban ubangiji ne as-sabirin kin was-sadiqina masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu ba su yarda su yi karya ba wal qanitina ko masu da'a ga Allah ta'ala lafazin al-qunut yana nufin da'a sannan lafazin alqunut yana zuwa da ma'anar yin shiru wato ba tare da yin magana ba kamar yadda muka fassara a baya wal munfiqina sune ko masu ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta iyali duk wannan wajibai ne mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalinsa don bukatunsu na ci da sha da sutura ko iyayensa waɗanda suka gajiya ko danginsa wanda ba su da mai masu sai shi ɗin kuma yana da halin yi dukkan su wannan ciyarwa ce ta wajibi shine al-munfiqin wal mustaghfirina bil ashar kuma masu yin istighfari bil ashar lokacin sahur domin al ashar jam'i ne na as-saharu an gane ko illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakara jam'in sa sai zanto ashar wato na da na yau da na shekaran jiya kaga ya zama ashar wato shine lokacin da alfajir yake to wato bayan mutum ya yi kiyamun laili tun daga karfe daya har zuwa karfe uku da rabi ko zuwa karfe hudu to irin hudu da rabi daidai lokacin da ana sa ran daga minti goma ko sha biyar masu zuwa wato alfajir zai keto to sai mutum ya yawaita istighfari a wannan lokacin lokaci ne da istighfari shine wani mustaghfirina bil ashari da masu yin wato ainihin istighfari a daidai lokacin sahur ko kuma daidai lokacin da alfajir ke ketowa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna ubangiji ta'ala zai ce da yan aljanna a ranar tashin kiyama ya ahli al-janna ya ku yan aljanna fa yaquluna labbaika wa sa'daik sai ce mun ansa maka ya ubangiji fa yaqulu sai Allah ya ce da su hal raditum shin kun gamsu kun yadda da abin da na baku na gidan aljanna da gidan karamci fa na sai su ce wa malana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik mai zai hana mu yarda gashi ko ka riga ka ba mu abin da baka taɓa baiwa kowa ba cikin halittunka fa yaqulu sai Allah ce ana u'tikum afdala min zalika zan ba ku abin da yafi aljanna dadi idan kuna so qalu sai su ce ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min zalika menene abin da ya fi aljanna daɗi ya fi ta karamci fa sai ubangiji ta'ala ce uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada zan saukar muku da yarda ta daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada to wannan yardar shine wa ridwanu min Allah ai kaga sai da aka ambaci aljanna sai aka kawo shi wa azwajun mutahharatun sai aka ce wa ridwanun min Allah doriya ne akan shiga aljanna mutum ya dace da ridwanun min Allah ko ka ce ridwan bi kasrir ra ko ridwan bi dammir ra duk qira'o'i guda biyu ne kuma lugha ne guda biyu a cikin larabci sai Allah ya شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبنجد شهد الله ألا يا شهد شهد بمعنى بينا يا بينر أنه cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah ɗin. wal mala'ikatu haka mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka ma'abota ilimi ma sun shaida wato lafazin wal mala'ika abin nufi wal mala'ikatu ma shahidu Allah ilaha illallah kenan ha kuma ulul ilmi ma shahidu Allah ilaha illallah amma ba sai an ta batun da kalmar shahir ta riga ta gaba da baya ma'ana ubangiji ta'ala ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mala'iku ma sun tabbatar masa da wannan sannan ma'abota ilmi ma sun shaidar masa da wannan ibn kasir ke cewa a cikin wannan akwai kususiyya da Allah bai wa ilimi. ilmi ma'ana kamar su ne kalmar shahada su ta yi daidai sauran mutane wanda ba sa cikin ma'abota ilimi to kalmar shahada su dai ana cikin kokoto ko ta yi ko ba ta yi ba wallahu alam kenan domin Allah ce ulul ilmi sai kawai dakata a ta nan bai ce ba kuma da sauran da sauran da sauran sun ce da ba su ce da ba a sani ba qa'iman bil qist ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen adalci wato wajen zartar da adalci a tsakankanin bayinsa la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din shi kadai shine kuma al aziz mabuwayi sannan kuma alhakim mai hikima cikin dukkan abubuwan da yake zartaswa wato a nan gurin an maimaita la ilaha illa huwa sau biyu na farko shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa na biyu karshe la ilaha illa huwa al-azizul hakim ne malamai suka ce na farko shaidawa da Allah ya yi ne da mala'iku da ma'abuta ilimi to tunda sun riga sun shaida duk da cewa tunda Allah ya fara gabatar da shaidarsa sannan ya tsora shaidar su din kan tashi ai lallai shaidar ta su tare zama ingantacciya kenan tunda an yi abasinta ne akan shaidar ubangiji amma tare da haka dan a tabbatar da shaidawar mala'iku din nan cewa Allah ya ta abota ta masa shaidawar ma'abota ilimi din nan cewa Allah ne kadai cancanta abota ta masa gaske ne daidai ne sai Allah ya kawo la ilaha illahu al-aziz al-hakim dan ya karfafi ko dan ya gaskata shaidawar da sai ina fata an fahimta dan yanzu to tauki ne ka abin da yake ba da cewa lallai sai da suka yi gaske shine ma'anar la ilaha illahu babu abin ta bisa ga da sai Allah al-aziz mabuwayi sannan kuma al-hakim mai hikimacin al'amuransa sai ce inna ad-dina inda Allah al-islam وما ma الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الكتاب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ۖ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وبنجد إن الدين عند الله الإسلام للي الدين kadai a wurin Allah shi ne musulunci banda musulunci babu wani addini da Allah ke ƙirga shi a matsayin addini don shi ne addinin da dukkan annabawa suka zo da shi shine addinin da aka saukar da littattafai domin sa babu wani annabi da ya zo da wani addini da sunan yahudanci ko kuma ya zo da wani addini da sunan kiristanci ko maguzanci banda musulunci babu wani abu inna dina inda Allah islam shi at-taura da linjila da zabura ta tabbatar shi kuma alqur'ani ya kira zo gare shi wa maktalafa allazina utul kitaba su kansu waɗanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba da junansu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sai bayan da ilmi ya zo musu baghiyan bainahum dan saboda zalunci a tsakaninsu da juna ba to sun kauce wa gaskiya ba wai dan sun jahilci gaskiya ba a'a sun san gaskiyar ce amma dai suna faɗa da ita ne dan wanda ya zo da ita suna ganin bai kamata su karɓe ta a wajensa ba wato wannan shine cikakken zalunci da dan adam ke da shi wa man yakfur bi ayati llahi dukkan wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna allaha sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi ma'ana Allah na jiran kuma zai masa hisabin da ya dace da shi fa in hajjuka idan sun yi musu da kai yayin da kake kiran su zuwa ga musulunci sun ki su suna san ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka fa qultu ka da su aslamtu wajhi lillah nikan na mika fuskata ne ga ubangiji ta'ala akan ce aslamtu wajhi ana nufin mika gangan jiki gaba daya na sallama wa Allah ne shi ya halicce ni shine kuma abin bautata wa man ittaba'an haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata yi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya sallama wa mahalicinsa haka duka mabiyansa kuma yake wa qul ka ce lil ladina utul kitaba ga waɗanda aka bai wa littafi wal ummiyina da al ummiyun waɗanda su ba a ga an ba su littafi ba mutane maka kenan a da kafin zuwan manzon Allah wato ba a taɓa turo musu da wani saukakken littafi ba litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun ka ce da su a aslamtum sun kunya yarda ku musulunta kun yadda ku shigo addinin musulunci ya ku waɗanda aka baiwa littafi ya ku ga magarin mutane wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci fa in aslamu idan sun mika wuya sun shiga musulunci fa qad dau to haƙiƙa sun shiryu wa in tawallau in ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba fa inna ma alaikal balagh sanu dai kadai isarwa ce akan ka wallahu basirun bil ibad ubangiji ta'ala shine basirun wato mai gani bil ibadi dangane da halin da bayinsa suke ciki kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su duka duka a ne kamata mu saka birki a tafsirin wannan shekara sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah in muna da rai ko kuma in waɗansu ne za su yi da mu babban abin da nake so zan isar na sako a cikin yan mintunan da suka rage mana wato ainihin nuna farin ciki na da dukkan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu tun daga alhaji muhammad indimi mai wannan masallaci da irin kokari da tsawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na borno muslim community and consultative forum waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin su ma wannan tafsiri ya ci nasara da kuma dukkan sauran 'yan uwa waɗanda ba su na ƙididdiga sulayensu ba ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyansu ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyinsu mu da su ya tabbatar da digadigan mu akan tafarki madaidaci ya ƙara sa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen kafofin watsa labarai na Maiduguri ba rediyo Maiduguri da kuma gidan talabijin na jiha mallakar jiha da kuma gidan talabijin na NTA dukan waɗanda suke ta kokari tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara ubangiji ta Allah ya saka musu da aljanna ubangiji ta Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi ya sanya albarka a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa a daga karshe ne wani yake bani labari ko tsegumin cewa wai gaske ne har takarda ma sun rubuto wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai ko suna faɗa da kai ko suna yi maka raddi ko wani makamancin haka ko ba ga maciji tsakaninka da su dan an sa wannan tambayar sai ce ƙarya ne ba gaskiya bane ba ko alama ba gaskiya bane ba babu wannan abin da kuke tsammani abin da nake nufi da babu wannan abin in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da ubangiji ta Allah ya sa muka fara daura a nan maiduguri suka tafi madina to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta ɗari bisa ɗari da mutum takwas zuwa tara ina fata an fahimta to kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane wannan ba daidai bane ba daga cikin su akwai wanda suke ziyarta ta har Kano daga cikin su akwai wanda tun da zuwa gudun kusan kullum muna tare su daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin daga cikin su akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta radio ko talabijin wani lokacin ma su ji wani abu su nemi karin bayani ko kuma su kansu su kara bani wani haske ko kuma su ce da wani abu na faɗa da suke ganin ba haka bane da a ce za a ce kaza da a ce za a ce kaza sun sanni na san nan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita-jita tsakanin jama'a bai kamata ba ina fata an fahimta wannan baya hana a samu wani daya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko ta manufa wannan kuma baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane ina fata an fahimta kowane mutum ka ma'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah kowane mutum ka ma'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nashi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da son musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba ba wai sai ta sunan kowa ba shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba an zo kungiyarsa ba a zo kungiyarsa ba an zo karkashinsa ba a zo karkashinsa ba an zo cibiyarsa ba a zo cibiyarsa ba kaga wannan shine mutum daga abokin tafiya wanda ko yake ganin babu yanda za a yi ai musulunci sai an makale da sunansa to kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya ko zage ni ko ya mar raddi ce zai tagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya raddi ɗaya daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa kuma karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa to kuma nan dan me zaka tagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskurenka ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunubanka kenan da haka dan me zaka damu kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan sa dan fasaharsa dan hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayan sa ba a taɓa ba a da a tarihi ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta nade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su suke kiransa da suna al-amin karshe su ne suka shi daga garin su lokacin da ya je wajen warqata bin nawfal warqata bin nawfal ke cewa ya laitani fi hajjaza laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samurtaka ta da jin karfin na lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ka manzo Allah sai ke mamaki awa mukhrijiyahum yanzu za su kore ni daga garin warqata bin nawfal ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi fa sai an yi adawa da shi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kowanne annabi an sa masa dan adawa sai kidan kana wazi dan kana ah, tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu ba za a samu dan adawa ba wannan shine gishirin rayuwa ka samu ne ya adawa da kai in ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka ya rage maka zunubi wani ya maka hasada ya kara daukaka ka wai imamu suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-itiqan fi ulumul qur'an a can karshe sai yayi masa wata wani tazyil da wadansu abiyat wa idza arada Allahu nasra fadilatun tuyat ataha laha lisana hasudi laula shi'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu fi ba'arti uri yake cewa idan Allah yayi nufin daukaka wata falala da take koye ba a ta ba in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahassada yace laula alun nar fi ma jawara ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tiba arsul udi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada me ina fatan kun fahimta <laughs> to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a aikace kowa ya soka babu yanda za a aikace kuma wato ainihin kowa ya dada abin da ka faɗa kuma abin da nake kira ga yan uwa na ilimi ilimi kogi ne yana da faɗin gaske bahrul la sahil lahu duk yadda mutum ya kai ba zai je makwarsa ba dan haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi ne yanzu ma nake neman ilimi duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na taho nan Maiduguri tafsiri na yi kwana arba'in da wani abu bana nan kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya kuma zan koma nan gaba har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa kar mutum ya ɗauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makura ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara hima da kwazo cikin harkar neman ilimi da haka wannan shine shawara da nake ba mu kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ko shi wasu kamar surutu da Allah shaidar mun zama ɗaya shine ya cewa ba za mu taɓa yin sabani ba dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shine shaida ta cewa kan mutane sun hadu to ya tabbatar yayi kuskure khiratu khalqillahi a ban kasa bayan annabawa ne sahabban manzon Allah Abdullahi da Mas'ud yace ubangiji ta'ala ya leka zukatan mutane a karshen zamani sai ga zuciyar da ta kowace tsafta da haske ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi dan ya zato shine khatamun nabiyina shine kuma imamul mursalin sa sai ubangiji ya sake leka zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu zuciyar da ta fi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa da haka sai ya zabe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din suka zanto waziransa suka aura masa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su suka zanto su suke tare da shi a yakin badar da uhud da sauransu tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki to za ka samu guda goma da suka yi sabani dukkan wanda ke ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma' sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya to amma bambanci tsakanin sabanin su da namu da su akwai kyakkyawan niyya ba wai kawai ina wa na dan wani bane ina wa na dan ba dan ba bane a'a dan shi ne ijtihadi na kai sai in saba masa kuma da na saba masa ba na adawa da shi ko in ce dole sai ya dawo ya dina ko ni sai na bi zan faɗi nawan in baje kolin dalilai shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai shi kenan mutane kuma su yi hukunci waye fa ba da dalili mai kwari dauka haka ake tsakanin abubakar da usman da ali haka ake tsakanin abdullahi masud da sauran sahabbai usman bin affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hudu an tambaye abdullahi dan masud yace raka'a bibi ake dan ita manzon Allah yi amma lokacin da usman dan affan ya wuce zai limanci abdullahi dan masud ya bi shi kuma aka yi raka'a hudu tare da shi masu tsegumi suka je suka ce ba kai shi ba da fatawa raka'a biyu ake aikin har ba ya kuma yi a hudu ya wuce ka je ka bihi sallah yake ta eh har kwanan goyi fatawa ta ka biyu ake yi amma na bihi sallah tunda shine amirul mu'minin li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri yace amma har goyi fatawa ta a biyu ce ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawar ba haka dan ka saba maka zama abokin adawar ta ba imam shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har ya zuwa subahi sai da aka kiran as-salatu kan mas'ala daya bayan kowa yana kare tashi ya kawo dalilan kare tashi da aka tashi wani abin mamaki shine shi ɗaya yana cewa shafi'i kafi da gaskiya da ji dalilan ka na gane kafi da gaskiya shafi yana cewa wallahi ni ko yanzu da naji naka sai ji kai ne kafi da gaskiya saboda domin don Allah ke dan ikhlasi yake to wannan tsarin shi ya kamata ɗaliban ilimi su dan haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin adawata ko ko wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin gabata dukkan masu wa'azi na sunna ina daukan su a matsayin yan uwana ne illa iyaka abinda kawai nake so yan uwa su fahimta cewa muna da yan kwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba ina fata an fahimta sai da abubakar da usman da ali sun yi sabani kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba wannan ne kowa ya yi kira zuwa ga Allah babbar manufa dai shine ya kasance kana yi dan Allah kana so ka raya sunnar manzon Allah qul ya ya'malu ala shakinatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda ubangiji ta'ala ya jikan mu gaba daya yayi mana gafara ya yafe mana kurakuran mu ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da kai da raina juna daga cikin mu mu ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku mu duka cutuka ne da suka shafe mu ubangiji ta ya ba ikon kubuta da irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna ubangiji subhanahu wata'ala ya samu mu zanto babbar manufar mu shine yaya addini zai shiga ba babbar manufar mu yaya za a yi barnatin nan da maimaita tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60 ta zanto haske ta zanto garin qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya da aka karanta qur'ani yaya za a yi ta hada ta zama garin qur'ani garin sunnar manzon Allah wannan shine babban fatan mu wannan ko babu yadda za a yi cin nasara akai sai mun yaki hasada wa juna sai mun yaki kabilanci sai mun yaki dukkan wani abu da zai kawo wargajewar al'umma mun dauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awar mu wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba ubangiji ta'ala sai ture mu gefe guda sai kawo waɗansu kuma sai a gaban idan ko aida ba mu bane ba waɗansu da suke yi an dauka cewa ma ba za a iya saba musu ba an ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko ya hula suka dafa kansa ko ba haka ba sai wannan ya zo ya wuce da basu da'awa ba sai Allah ya kawo matasa zarata to haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi muke ganin mun kai wani matsayi sai muka kauce wa tsarin da muka taho akai na hakikanin sunna muka shiga san rai da biyan bukatun zuciya to fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ina mai fatan alheri gaba daya ina fatan ku yi mu afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma duka mu wa juna addu'o'i na fatan alkhairi yana daga cikin abin da zamu rinka tafsirin mu da shi akwai wata uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri mijinta ya gudu ya barta an rasa ko ina yake ya shi dan Borno ne ta zo an yi ta neman sa a Maiduguri ba gan shi ba ba a ji labarin family din su ba kuma ita musulunta ta yi asalinta duk danginta gaba daya suna jihar filatu kuma duk kirista ne amma ta rike musulunci da karfi a wannan lokaci tana da yarinya guda daya a hannunta sannan kuma da ciki na wani dan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi to a lokacin nan mai da ita Josewa tunda ta fi kusa da can ne waya ga yan uwa da ke Josewa da Allah abinci idan an san abin da ta faɗa gaskiya ne da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu har ma yaron ya wayo kuma ba tare da an dace da inda miji yake ba sannan kuma sai ta sake zuwa nan da ta zo nan gurin ma muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci kuma dai sauran mata suka tallafa mata to a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a ce tafsirin nan da haka fatan mu cewa ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure da haka ni yanzu ni ne alwalinta shi kuma malam ahmad shine alwalin angon malam ahmad abdul qadir gashi nan malam ba shi waje mu ne matsa kusa ha ah, yi tsaya daga nan salamu alaikum ba masha Allah ni ni Ja'afar Mahmud Adam wanda nake wakilcin auren Aisha na aurar da ita ga Malam Usman Malam Abdulrahman Malam Abdulrahman na aurar da ita ga malam abdurrahman bisa ga sadaki naira dubu goma ya yi maka ni ahmad abdulkadir da nake wakilcin malam abdurrahman na karba masa a bisa ga wannan sarki to alhamdulillah jama'a kun shaida jama'a kun shaida اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين يا الله albarka a cikin auren su ya Allah ka lafiya ya ubangiji ka tashe su kan imani ka tashe su kan imani ubangiji wanda suke son su yi aure ba su da halin yi ala ba su waɗanda suke da shi suke son ƙari Allah ba su ikon ƙarawa ya ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka haɗa su da mazaje na gari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara yan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين والهكنا بالصالحين وادخلنا الجنه مع الابرار يا رب العالمين ya ubangiji ka sanya albarka cikin ilimin mu ya ubangiji ka sanya albarka a kasuwancin mu ya ubangiji ka sanya albarka a ayyukan mu ya ubangiji ka sanya albarka a sana'o'in mu ya ubangiji ka sanya albarka a garin garurukan mu da kasar mu ka ba mu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitintunan zamani mu da ƴaƴan mu ka kare mu daga fitintunan zamani dukkan wanda yake taimakawa musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da kwarewarsa ko da aikin ridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin ƴaƴansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin ƴaƴansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke faɗa da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharrin su subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin